sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. dubun dubatan mutane ne suka fito domin zanga-zanga a nan birnin washington jiya asabar a cikakkiyar ranar da donald trump ya yi aiki a zaman shugaban amurka hakanan wasu ɗimbin jama'a ne suka fito a wasu biranen na amurka wadda ya nuna irin yadda sabon shugaban na amurka da manufofin gwamnatin sa suke fuskantar matukar adawa sanannun 'yan wasan kwaikwayo da 'yan gwagwarmaya sun yi kira da jama'a su bayyana rashin goyon bayan su ga manufofin gwamnatin trump kan bakin haure da muhalli da kuma 'yancin mata mawaƙiya kuma 'yar wasan kwaikwayo madana ta samu kyakkyawar tarbo lokacin da ta bayyana ta bazata bayan sa'o'i da fara gangamin a nan washington da aka yi kusa da majalisar dokokin amurka ta jagoranci gungun bil'adama da suka hallara wajen rerawa da kuma cewa mun zaɓi nuna wa juna ƙauna daga nan ta rera waƙoƙi guda biyu waɗanda suka shirya gangamin na mata sun tsara za su yi mace zuwa fadar white house amma waɗanda suka fito sun zarce abin da ake zato hanyar da suke so su bi ta cika makil da ɗan adam sa'o'i kafin ma a fara wannan taro baturin 'yan sanda na wucin gadi nan gundumar columbia peter newsham ya ce ɗan adam suka hallara har iya kallo ya zamanto babu ma sauran fili da za a yi wani maci. shugaba trump ya bar fadar white house gabanin ma lokacin da masu zanga-zanga suka shirya za su je wurin domin ya kai ziyara hukumar leƙen asiri ta amurka cia inda ya jawabi ga ma'aikatan hukumar hakanan mata manyan biranen duniya sun yi zanga-zanga domin nuna goyon baya ga waɗanda suka yi maci a nan washington shugaban amurka donald trump ya gaya ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta amurka cia cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya Mr. Trump ya bayyana hakan ne jiya sabar lokacin da ya kai ziyara helkwatar hukumar da ke unguwar Langley a jihar Virginia a cikakkiyar ranar da ya aiki a zaman shugaban Amurka. Jaman hukumar ta CIA suka ce kimanin ma'aikatan hukumar 400 ne suka halarci taro da shugaba Trump. Mr. Trump ya fito fili ya bayyana cewa yaƙi da ƙungiyar ISIS ita ce babbar buri ko ajandar gwamnatinsa kuma ce gwamnati za ta ƙarfafa matakan da take ɗauka. ana kallon ziyarar a zaman wani yunkuri na inganta dangantaka tsakaninsa da ma'aikatan hukumomin leƙen asirin amurka waɗanda mr trump ya ja daga da su musamman a baya bayan nan kan bayanai da suka nuna cewa ƙasar rasha ta shishigi ga zaɓen amurka da nufin taimaka shi trump ya samu nasara wani tsohon ma'aikacin hukumar ta fuskar yaƙi da ta'addanci aki peris ya ce ma'aikatan na CIA masu basira ne ƙwararru kuma masu ilmi jawabi da irin wannan ba zai sa su sauya ra'ayinsu kan damuwar da suke da ita dangane da sabon shugaban na amurkawa jawabin nasa mr trump ya ce dalilin ziyarar ita ce domin ya daɗe yana sa in sa da 'yan jarida waɗanda ya ce suka sa ana kallo kamar yana da wata damuwa da hukumomin leƙen asiri ziyarar da mr trump ya kai hukumar ta cia tana zuwa ne bayan da 'yan jam'iyyar democrat da majalisar dattijan na amurka suka samu nasarar jinkirta tantance sabon shugaban hukumar da dan wato dan majalisar wakilan tarayyar amurka mike pompeo har zuwa litinin hakanan a wuni na biyu na shugabancin sa trump da iyalansa da mataimakin shugaban kasa mike pence sun halarci addu'o'i na musamman a babban zauren ibada ta kasa da ke nan birnin washington Shugaban, shugaban Gambia Yaya Jamme wadda ya sha kaye ya bar kasar a daren jiya mataki da ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 da rikicin siyasa wadda ya kusa jefa kasar cikin matakin soja da ƙasashe da suke yammacin Afirka ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS. Shugaba Jamme bai yi wani bayani ba lokacin da yake barin kasar a tashar jirgin sama da ke Banjul tare da iyalinsa cikin wani jirgi da ba shi da lamba. babu tabbas kan inda ya dosa yana tare da shugaban gini alfa konde wannan mataki da shugaba mai ya ɗauka ya warware barazanar matakin soja wadda ya samu goyon bayan ƙungiyar tarayyar afirka da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da tafiyar shugaba mai hakan ya ba da damar mika mulki ga adam baro wadda ya lashe zaben makonni bakwai da suka wuce baro wadda ya rantsuwar kama aiki a ofishin jakadancin gambia da ke makwabciyar ƙasa senegal ranar alhamis yanzu ana sa ran zai koma gida a halin da ake ci kuma an kai wani hari da gurneti a wani ofishin 'yan sanda a yankin shabel a somalia har wani kwamanda ɗaya ya rasa ransa wasu mutane biyu kuma suka jikkata ana jami'ai a yankin suna zargin wato kungiyar al-shabab da kai wannan hari labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Jiya Asabar Amurka ta bayyana cewa ba za ta tura tawaga zuwa taron share fage na neman sasanta rikicin siyasar Siriya ba, wadda za a fara cikin makon a Astana babban birnin kasar Kazakhstan, maimakon haka ta ce za ta tura ɗan kallo. saboda dalilai na shirye-shiryen karɓar mulki ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce jakadan amurka a kazakhstan george kroll zai halarci taron da wato da kawar siriya wato rasha tare da turkiya da iran suka shirya ba tare da yawun amurka ba gwamnatin siriya ta shugaba asad ta ce a shirye take ta gudanar da shawarar kan kowane batu a lokacin da taron a lokacin taron da za a fara gobe litinin sai dai wasu kungiyoyin 'yan tawayen kasar suka ce za su fi mai da hankali ne wajen tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ke aiki yanzu hakanan 'yan tawaye suka ce ba za su yi shawarwari kan warware rikicin siyasar kasar a halin yanzu ba a farkon makon jiya wata kungiya fata usham ta fara wata kungiyar 'yan tawaye da ake kira a harin sham a lardin idlib wato fata ta kai mata harin ne bayan shawarwarin da kungiyoyin biyu suka yi na shirin haɗewa ya wargaje a wasu labarai daga kasar kuma kungiyar kare hakkin bil'adama ta siriya ta ce wani bam da aka nasa cikin wata mota ya tashi a wani sansanin 'yan gudun hijira kusa da kan iyakar kasar da jordan mutane shida ne suka halaka wasu kuma fiye da ashirin suka jikkata A Turai shugabannin ƙungiyoyi ko jam'iyyun siyasa masu zazzafar ra'ayin kishin ƙasa jiya Asabar suka yi taro a Jamus domin su gabatar da ajanda su ta 'yanto Turai mataki da zai kai ga rusa ƙungiyar tarayyar Turai suna fatar hakan zai ba su damar ba da mamaki a lokacin zaɓe shigin abin da Donald Trump ya yi a nan Amurka. waɗanda suka halarci taron sun hada da marine le pen ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar shugabancin ƙasar faransa da gert wilders na ƙasar netherlands da matteo salvini na ƙasar italiya da farouk petri na jamus da kuma wakilin jam'iyyar freedom ta austria ana hasashen jam'iyyar wilders a netherlands wacce take kyamar addinin islama za ta samu kaso mafi yawa a zaben kasar da za a yi ranar 15 ga watan maris hakanan le pen tana daga cikin manyan masu takarar shugabanci a kasar faransa an yi taron ne da zammar ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin jam'iyyun siyasa masu aƙida iri ɗaya a turai A Turkiyya Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da wani ƙuduri da zai yi kwaskwarima ga tsarin mulkin ƙasar da zai ƙarfafa iko da shugaban ƙasa yake da shi. Mataki da ake gani zai sa shugaban Rajib Tayyip Erdogan ya ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2029. A cikin watanni masu zuwa ne ake sa ran 'yan ƙasar za su jefa ƙuri'ar raba gardama kan ƙudurin kamin a wannan ƙudurin ya zama doka. jiya asabar majalisar yan majalisar suka amince da dokar inda wakilai 339 suka goyi baya 142 kuma suka ƙi ƙudurin yana buƙatar wakilai 130 su amince a majalisa mai wakilai 550 domin a gabatar da shi ga jama'a don jefa ƙuri'a jam'iyyar akp mai mulkin ƙasar ita ke da rinjaye a majalisar ta turkiya a halin yanzu masu sukan lamiri suna cewa ƙudurin idan ya zama doka za ta iya baiwa shugaba Erdogan iko mai yawa a lokacin da yake ci gaba da zama ɗan kama karya a mulkin ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum kamar da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai duba batutuwa uku ne sai dai biyu masu kama da juna ne. Batu na farko dai shine yunkurin da hukumar zaben Najeriya ta yi na cewa za ta kwashe kwanaki biyar domin gudanar da bita akan wasu tsare-tsare na musamman kuma a birnin ikon ne za ta gudanar da wannan taron na tsawon kwanaki biyar. Tsarin wanda zai kai shekaru biyar tana amfani da shi. To ina fa'idan wannan taro kuma sauye-sauye ne zai kawo hukumar zaben. Wannan zai kawo ƙarshen maguɗin zaɓe a Najeriya? da dai sauran batutuwa da ke nasaba da zaɓe a Najeriya. Domin jin amsoshin waɗannan ne wakilin sashen Hausa a babban birnin tarayyar Najeriya Nasiru Adamu Hilkaya ya tattauna da mai magana da hukumar zaɓe akan waɗannan batutuwa da ma wasu daban. Kuma Nasiru ya fara tambayar sa ne ko wasu batutuwa ne za su tattauna har na tsawon kwanaki biyar kuma ya kai har amfanin shekaru biyar? daman wato bisa ga tsarin aikin kamun a yi zaɓe sai an zauna an yi tsari na musamman yadda za a aiwatar da zaben a baya mun yi wannan tsari na 2012 zuwa 2016 wanda muka kamalar kuma kawo yanzu za mu garzaya lagos inda za mu zauna inda ba hayaniya mu sake nazari akan wancan tsari da muka yi mu inda muka samu gallaba da inda muka gaza sa'annan mu sake nazari mu kuma zayana wa tsari na musamman wanda zai kumshi ayyuka wanda za mu aiwatar tsakanin 2017 zuwa 2011 kuma wannan tsari zai kunshi da 21 ah, sannan wannan tsari da na ambata zai kunshi wato ayyuka ne daki-daki wanda za mu aiwatar da wa'inda hakinsu ne su aiwatar da wa'innan ayyuka da kuma wa'adi wanda za a ba su a lokacin da za su aiwatar da wa'innan ayyuka sabida daga bisani a sami nasara a kan wa'innan ayyuka duk waɗanne muhimman abubuwa ne kuke jin za ku tattauna a wannan zaman naku tunda a cikin shekara biyar dinnan har ma zai zama yin allah da sai an yi zaɓe na 2019 eto eh akwai ayyuka wasu masu yawa da kuma muhimmanci da ita hukumar zaɓe take so ta aiwatar tsakanin wannan shekara 2017 zuwa 2021 na farko za a koma a ci gaba da wato rajista wanda muka fara a baya yanda idan allah yarda wanda ba su yi rajista ba a baya za su samu zarafi su yi rajista sa'annan kawo yanzu wayanda shekarunsu ya kai goma sha takwas su ma za su samu zarafi a musu rajista a ba su katin nan na dindindin wanda za su yi amfani da shi su kada kuri'a sa'an nan kuma akwai katina na dindindin a kasa wanda muke ta rarrabarwa kuma kawo yanzu ba mu gama rarrabar da su ba za mu ci gaba da rarrabar da su kuma na yi alkawali ma 'yan najeriya a kan za mu fidda jidawali na musamman na wannan rajista din da za mu yi na ɗaya kenan na biyu hukumar zaɓe za ta yi nazari akan kaga cibiyoyin zaɓe wato tun kaman shekaru goma sha tara da suka wuce in lokacin da aka kaga cibiyoyi dubu ɗari da ashirin ba a sake kaga wayansu ba kuma in ka duba akwai inda ake samun cinkoso kuma akwai birane inda aka samu yawan al'umma yanda eh, kuma wato akwai unguwa iri-iri da suka taso kamar abuja inda babu cibiyoyi nan na zaɓe sai ka ga ranar zaɓe mutane ba su iya samun inda za su je su kada kuri'a to ita kuma zaɓe za ta yi nazari a kan wannan ta ga shin za ta kaga wato cibiyoyi nan ne na na wucin gadi ko kuma na dindindin bisa ga yanayin ko jihan ko kuma kamar birnin kamar na abuja to za ta yi wannan na uku za ta sake kuma nazari a kan kaga wato mazaɓu yanda yawan al'umma adadin al'umma zai zo kusan ɗaya kawo yanzu za ka ga matsayin mazaɓun nan ba ɗaya ba ne kamar a lagos akwai wani eh, mazaɓa da ake kira alimusho inda ke da yawan al'umma fiye da kowane mazaɓa a ƙasar nan kuma wakili ɗaya suke da to kaga ba musu adalci ba to inda akwai cinkoso inda akwai yawan al'umma in ka je kamar kano in ka je anguwan kwari shi ma yana cikin wato irin unguwa inda akwai yawan al'umma in ka je kamar su kaduna inda aka samu rigingimu wasu sun kaura sun koma ta kudinci wasu sun kaura sun koma ta arewanci sai ga sun koma can kuma ba su iya samun sukuni su kada kuriya to duk za mu yi nazari akan nan mu samu waraka mu sami yanda da a tabbatar da cewar an yi kowa adalci a sa'an nan idan za a zaɓe don gaba ba a samun kwarafe-kwarafe a kan ko ni ba ni da katin kada kuri'a na dindindin ko kuma ban san mazaɓan da zan je in kada kuri'a ba sa'an ni wannan fa ya nuna watakila in kun gama wannan aikin da yiwuwar wasu jihohin za su samu ƙarin kujerun majalisar wakilai kenan. eto eh yana iya yiwuwa amma ba na so in yi wani alkawari Ah, ina so dai in allah ya sa an yi wannan ah, za a fidda tsari inda za mu kowa adalci ba za a fidda tsari da zai kawo son kai ba ko a ba mu wani bangare ah, fifiko ba saboda aka kawo yanzu zai zama kamar ga malam masallaci in ce ga abin da zai aku amma dai in za ka ga mazaɓin nan tabbas Ah, abin da ake so a gani shine dai mazaɓin su zo kusan ɗaya bisa ga yawan al'umma to abin da eh, za a yi kenan sannan muna kuma maganan ana tunanin wato ah, tabbatar da cewar mu na najeriya wanda ke ketare ko kasan waje su ma an kawo tsari yadda za su samu suna kada kuri'a kash ba iyakarta kenan ba domin ko akwai sauran batu mun kawo muku a cikin shirinmu na gaba. Yanzu bari mu leƙa jihar Gombe inda 'yan jam'iyyar adawa suka ce ai musu tashi na kama ka. Kuma shin gwamnati za ta ba da ƙa'idojin zaɓe ba hukumar zaɓe ba? Alhaji Magaji Ƙwayaranga, shugaban jam'iyyar Alliance for Democracy ne ya tattauna da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad kan wannan batu. Jihar Gombe ne ta kira jam'iyyu ta ce za ta gaya mana maganganu na kan zaɓe na ƙananan hukumomi babban abin da ya bamu mamaki shine to a wannan lokaci sai muka ga sun kira mu ne kawai suka bamu wani takarda wadda ya nuna ranar kwanaki kawai da za a yi zaɓe mun nemi a mana bayani akwai wani takarda da ya kamata ya nuna ka'idodin yin wannan zaɓe suka ce mana akwai amma sai mun tashi taro za a bamu suka kuma bamu wani takarda wadda ya nuna kamar timetable to taro dai aka nuna an tashi kawai da muka tafi gida muka duba cikin wani littafi da suka bayar wai guidelines sai muka ga sun rubuta cewa kowane kansila zai biya dubu ɗari da hamsin kuɗi da ake cewa ba za a mai da su ba mataimakin ciyaman ɗari biyu da hamsin shi lokal gaman ciyaman dubu ɗari biyar akan sai ka biya wannan kuɗi kafin ka tsaya wannan takara sai muka ga anya kuwa zaɓen nan ana so mu shiga ne ko kuma ana so a yi zaɓe ne na pdp kawai a jihar gombe domin zaɓe inda an shirya ya kamata a gaya wa mutanen jiha mutane nawa ne a kowane unit ko kuma kowane constituency ko kuma kowane local government ka shirya ka san mutane nawa ne ya dace kake tsammani za su yi wannan zabe kuma da wani irin kati za a yi zabe mutanen nan suna da katin ba su da shi allahu ya lamu kuma yanzu zabe ne da ake yi da kadrida kananan hukumomi an yi da kadrida to amma biyan batun maganar kuɗi daga buhari ya zo har kasa wadda suke kan mulki yanzu ba mu ga wata biya ko kobo kafin ya saya takara ba me yasa na gobe zai dawo daban in kuma akwai hujjan an biya din to muna so a tabbatar mana a nuna mana hujjan nan domin mu jam'iyyu mu ne kawai aka gayawa ba mu ji sai mata fito ta gaya mutanen gombe ga kuɗin da za a biya ba saboda haka ana tsammanin mu shugabannin jam'iyya mu ne za mu gaya mutane mutane kuma za su ɗauka mu ne muka sa kuɗin nan alhantara kuma gwamnati ne ta sa kuɗi to ba mu gane wannan ba shine muke wannan korafi a sani cewa babu fa hujja mu a sanin mu kafin mutum ya tsaya takara sai ya biya wani kuɗi iyakaci in akwai kuɗi da ake biya ba wuce a jam'iyyance akwai wani fom da ake kira nomination fom na cikin jam'iyya kafin ka fito hmm. amma a gwamnatance a ce a kuɗi da ake biya ba mu san da wannan ba mun kuma nemi su state independent electoral commission su gaya mana suka ce sai dai mu je wajen speaker na house of assembly ko kuma commissioner of justice su ne za su gaya mana hujjoji to haka kuma abdulwahab din ya tambayi muhammad bala jibrin na jami'ar apc cewa kowane mataki za su ɗauka game da wannan lamari a yanzu muna magana da junanmu mu 'yan opposition a cikin jihar gombe kuma za mu bi duk wata hanya wadda doka ta amince da shi mu bi mu bi kadin ciwon lalle ba a karbi kuɗi a hannun 'yan takara ba kuma mun shiga zaɓe an yi zaɓe da mu. to sai dai har ila yau abdulwahab din ya nemi jin ta bakin shugaban hukumar zaben ta jihar gombe ga kuma yadda tattaunawar su ta kasance. jami'an siyasa na jihar gombe sun ce su akwai abubuwan da yake bai musu kyau ba daga tsarin ku. Ah, in je su? eh. eh ba sani ba ba san wani abu ba eh sun ce ma sun kawo muku a kokensu akan lallai a duba batun kudi da yake kuka ce wanda zai takarar shugaban karamar hukuma zai biya dubu ɗari biyar. Da yi waje na wannan labarin tukuna sai na ganin na samu don gaya maka. Daga jihar Gombe sai jihar Filato inda mutane ke ci gaba da korafi akan kin gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi a jihar duk da cewa gwamnatin ta ce ta ware hukumar wadatattun kuɗaɗen za ta gudanar da wannan zaɓe. Ga abin da Jummai Madaki wata 'yar ƙaramar hukumar basa ta shaidawa Zainab Babaji. Ai rashin gunar da zaben nan ya zama kamar ba local government ne gaba ɗaya. Babu domin kamar da ni ce damuwoyi kaɗan-kaɗan da muke da shi a kasa a karkara in ba da kansilanki ba da naka ba wa zai faɗa ma gwamnati najeriya na da faɗi da dalili aka yi national aka yi state aka yi local government domin a kowane gefen a samu aji mutane in babu sai a zauna kai ana biyan albashi amfani local government din kenan wannan ba amfani bane so kai da baka aiki a local government boto baka ma da baka ji ma numfashi mu ce mu ce da mun eh, local, government eh, level din ba domin an yi ne domin ya fi kusa da mutane. To majalisar dokokin jihar Plateau ta kara. tsawon lokacin da za a gudanar da zaɓe zuwa wata shida a nan jihar Filato wanda dama mutane suna sa ran cewa nan ba da daɗewa ba za a gudanar da zaɓe. Menene ra'ayinki? Na ban ji daɗin wannan ba. Don kamar da na faɗa an kara lokaci ne na ɓata lokaci. Domin an ba su lokaci ba ƙara musu ƙarfi ba. Har yanzu ba za su yi komai ban da salaris Har yanzu ba mu tsira ba. To masu saurare. yau nan shirin zai ɗiga aya a madadin Nasir Adamu Yalkaya da Abdullahab Muhammad da Zainab Babaji da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Matsalar karancin wutar lantarki na daga cikin ababen da ke janyo cikas ga fannin tattalin arzikin Najeriya, musamman ma ga masu ƙananan sana'o'i da ke dogaro da wutar ta lantarki. A 'yan shekarun baya ne gwamnatin ƙasa ta sararwa 'yan kasuwa masu zaman kansu da fannin raba wutar ta lantarki. Amma duk da haka wasu na ganin lamarin bai sauya ba. Daga Yola babban birnin jihar Adamawa, wakilin sashen Hausa na murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi mana dubi kan yadda matsalar karancin wutar lantarki ta shafi jihar da ma wasu yankunan da rikicin boko haram ya daidaita mayar da wannan sashe a hannun 'yan kasuwa da gwamnatin najeriya ta yi a yau fiye da shekaru biyu da suka gabata shine koyi sanya aka rarraba wannan sashe zuwa kamfanoni goma sha takwas guda goma sha ɗaya daga ciki suna aikin rarraba wutar shida kuma suna samarwa yayin da gwamnati ta rike guda ɗaya da ke dakon wutar kuma da samun labarin cin zaben shugaba buhari na yanzu sai yan ƙasa suka so maganin sauyi a fannin samar da wutar lantarki to amma kuma kafin ma a je ko ina sai gashi a yanzu ana neman komawa yar gidan jiya inda ko akan kwashe awanni ba tare da ganin wutan ba lamarin da yanzu ma ke shafan harkokin tattalin arziki inda wasu so koma dogaro da na'urar janareta kamar da farko farko dai haka ne wutan ta dan inganta amma daga baya din nan abun ya canza domin kuwa gaskiya a yanzu ana samun matsalan wuta sosai kusan kullum ma dai sai an ɗauke wuta sukan ɗauke wuta wani lokaci aka waye gari kafin yamma su ɗauke wani lokaci kuma sukan ɗauke ma har kamar su biyu. ba ma dai gaba rashin samun wutar wata matsalar ma da yanzu ke damun jama'a ita ce ta ɗan karin kuɗaɗen da ake zabgawa da sunan kuɗin wuta lamarin da ya kai wasu jama'a ma soma bore. Actually, the crazy feeling is very disturbing. Very disturbing in the sense that we consumers are paying for what we are not consuming. Masala wuta gashna. nan. Ko kana da bob naka guda ɗaya ma sai an baka bin dubu goma sha Sannan kuma mutane suka yi zanga-zanga a nan jimeta. Da aka yi zanga-zanga yanzu kan ma ba a kawo wuta ɗin. Idan an kawo ko ta rana kamar da safe haka da yamma dai babba da kuta haka za ku kona har har gari yawa ga Muhammad Ismail da kuma Kisinga Bukar akwai fa abin duba game da wannan matsalar da ake fama da ita a yanzu. Alal hakika maganan harkan wuta musamman wata harka ce wadda shekara shekaru wasu tsirarin mutane suna amfani da wannan dama da suke da shi sun tatsa kasar nan dukiyoyi masu yawa aka sa a cikin harkar wuta saboda haka wa'annan mutanen idan ba a sa ido a kansu ba za su iya kara zuwa kuma su lalata duk wani kokari da wannan shugaban kasa yake yi na yaga cewa wannan bangare ya samu ci gaba. Wa'inda suke da wannan mitan din takamaimai idan ka je ka duba sai ka gani wutan nan ba kula yomi ne ake samun shi ba. Banda bangaren na cewa watakila akwai ko babu shi babban matsalan din shine a wajen ma'aikatan ita nepa. akwai waɗansu ɓangarori wanda zaka je zaka je ka samu suna nan da wuta kulle yomi ɓangare ne wanda takamaime wannan mita wanda aka bayar ba su da shi ko nawa za a iya karɓa a gurinsu ko da ya fi abunda gwamnati take bukata daga hannunsu. To wai ko me ke ja wannan kwangwabakon baya a harkar yawan wutan da Najeriya ke samarwa duk da cewa ta karu zuwa sama da megawa dubu biyar daga dubu biyu da a baya ake samu. Injiniya Baba Umar Mustapha da ke zama shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki na yankin Yola EDC a takaice wato shiya da ta kunshi juwan Adamawa Borno Yobe da kuma jihar Taraba ya ko bayyana dalilan wannan kwangwabakon bayan. Abin ya faru kasan na daya ba mu da additional source of energy mun yi rely ne akan hydro da gas kwanan na aka an samu abin nan serious gas shortage man daga man generator kenan mun samu karancin sa so generation din ya fada wus abin da muke samu dama duk abin da aka yi generating a national grid din kashi uku da dugo biyar cikin dari shi ne ake ba a yola. ake fama da wannan matsalar gashi kuma kuna kawo ɗan karen kuɗin wuta wanda ya sa jama'a sun yi bore misali a nan jimeta wasu abin ma sun koka. ai abin da ya sa duk abin wutan da ka sha shi za ka biya in ka tuna kamar jimeta watan da abin nan ta gabata an samu wuta ya kama daga awa ashirin zuwa ashirin da uku satin da ya gabata ne kawai abin nan supply namu ya yi kuma yadda muke bilin di mutane wutan da ka na wannan wata shi za ku kawo bindi ba wai wannan abin na watan da ka ya zuwa yanzu manazarta na ko ganin najeriya na da sauran aiki a fannin samar da wutar duk da mai da harka ga hannun 'yan kasuwa domin kasar na ma samar da abin da bai kai megawa dubu shida ba ga al'umma miliyan 170 aka kwatanta da afirka ta kudu mai samar da megawa na wuta dubu hamsin ga al'ummar ta mai yawan miliyan 40 abin da ma ya sanya kwararru a yanzu bai na bukatar rungumar tsarin samar da wutar lantarki ta hanyar da ake sabuntawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. dubun dubatan mutane ne suka fito domin zanga-zanga nan birnin washington jiya asabar a cikakkiyar ranar da donald trump ya yana zaman shugaban amurka hakanan wasu ɗimbin jama'a ne suka fito a wasu biranen amurka wadda ya nuna irin yadda sabon shugaban na amurka da manufofin gwamnatin sake fuskantar matukar adawa sanannun yan wasan kwaikwayo da yan gwagwarmaya ne da yan gwagwarmaya suka yi kira ga jama'a su bayyana rashin goyon bayan su ga manufofin gwamnatin trump kan bakin haure muhalli da kuma yancin bil'adama da suka hada da na mata. shugaban amurka donald trump ya ga ma'aikatan hukumar laƙin asiri ta amurka cia cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya mr trump ya bayyana haka ne jiya asabar lokacin da ya kai ziyara a helikwatar hukumar da ke unguwar langley a jihar virginia a cikakken ranar da yana aiki a zaman shugaban amurka jami'an hukumar ta cia suka ce kimanin ma'aikata 400 ne suka halarci taro da shugaba trump mr trump ya fito fili ya bayyana musu cewa babbar ajandar gwamnatinsa ita ce tunkarar kungiyar isis shugaban gambia yi jamme wadda ya sha kaya a zaben kasar ya a daren jiya ya bar kasar mataki da ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 da rikicin siyasa wadda ya kusa jefa kasar cikin rikicin soja ko kuma matakin soja da kasashe da suke yammacin afirka ƙarƙashin ƙungiyar ecowas shugaba jamme bai yi wani bayani ba lokacin da yake barin kasar a tashar jirgin sama da ke banjul tare da iyalinsa a cikin wani jirgi da ba shi da lamba babu tabbas na inda ya tosa sai da yana tare da shugaban gini alfa konde to da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya